Amin wa alaikum salam. Ah, ah, ah, mutanen tafiya. Sanda dawowa maraba. An sha hanya barin kawo maka dan wani abu ka taba. Sanda zuwa.

Idan kin ganna hama kin za a yin watan da shi ne za ki tare da ruwa. Ai ko ba ka ki ruwa ba. Tun da kai ka ce dan manejin dukiya dinga tafasa ruwa ana sha ci an ji zai warware. Kai ma sai ka ɗauka ka sha. Tun wa ke ji bilahi. <laughs> Sabon salo. Abinci za ka ci ko? Ƙwarai ah. da gaske ko abinci ganin idan ka za ka ci abinci. Ah, ah, ah, duniya sabuwa alhamdulillahi me mena abinci to samu a gaba namun a gabanka tatsuniya kake ko mafarki ai wannan abinci kaga daya biyu uku hori wannan wainar kwaya hudu ba zan hana ciki na dauka in baka ba domin haka ni duk yadda nake so da kai idan ka nema ka kawo kashe an kwakwan kuma mu ran kuma uwa mu ce ka ce idan Allah sai ka biya ni kwani wannan ba ni ba ni wannan ka ba ni wannan Allah mutunci akan abin ba ka ba wannan ba ka mutunci akan abin ta ba mutunci akan me kan me a hai ka da mutunci kai imani abinci ya ka da mutunci kai duk faɗin da za a yi gare yana birgijiya na wallahi duk faɗin da za a yi gare yana birgijiya na ko da kashe ni da zafi yana nan eh, a nan matsiyaci kai ya kan ajalin wannan rigar wallahi ai wannan wainan ka fi kuma sun ka biya ban wannan Bani ni wainata na kin ba ba wainata ba wainata mm. ban ba ba ka je gan su ko ne dai su a nan amma la tsine mu da zuwa Allah tsine mana ta tare Allah tsine mana ta da tare matsiyaci wata biyu ka bar gidan nan ka je kuma abokin ka da da da da da ya un jalo ya umar jalo na ji a je wanda halaye maki a gidan bulo aje aje aje yara wannan dan uwa na rasa jarin bulo yayi bari in ga maka kai ka tafi wata biyu babu kuɗin a cefane ba na magi ba na gishiri bare ruwa ga ka ajiye shagiya a gida sai kun ɗebo mata kun gama harkoki da su sannan daga baya kun lalata musu kansu kun na babu nan in ka su ɗiro ba na Allah wa za su roba ka su kawai ka su ɗiro nan ga kawai hmm? ka yi cefane ne cefane kai wulaƙantacce ka tafi kun abokinka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ya ma karɓar arziki kun je kun lafe a kullum kai bari kai kuma tuka ban zakari ya gida gida labari labarin me ran yi kula labarin na bashi a ciki da me kai zan ga me wa ta gaya mu abin da ka samo sai mun raba to sai an raba duk abin da ka samo can na je za gwan maja a ina cikin badala oh to za ka fito da su a nan yan halak ne 'ya'yan na gada ko da ka je sun bi kan nan kan nan idan mutunci ka kai akwai gurin sararwa a nan ci wai nan sai dai yanci kuma ina nan za ta biya wannan wannan ai ban san ma gulma ya dace na fito da wannan ta yi gyamin kama da kai